Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu El Hikaya. a yayin shugabannin kasashen duniya bakwai da ke kan gaba wajen karfin demokuraɗiyya suka fara taron su jiya juma'a a birnin hiroshima na kasar japan da ziyarar wata babbar alama da aka kafa a sarari don alamta yadda aka samu babbar asara a sanadiyar jefa makamin kare dangi na nukiliya a birnin shugabannin sun ɗau alwashin aiki don samar da duniya ba tare da makaman nukiliya ba da kuma tsaro marar kangiya ga kowa shugabannin sun gamu da wani da ya tsira da ransa a lokacin da aka jefa makamin inda kuma suka aza furannin karrama waɗanda suka rasa ransu a gaban kubbar gembako da take ita kaɗai da aka bari bayan harin da dakarun sojan amurka suka kai a yakin duniya na biyu a watan agustar 1945 da hakan zuwa ƙarshen shekarar ya yi sanadiyar mutuwar mutum 140 kundin matsayar shugabannin bakwai ya mai da hankali ne kan kwance marar makaman nukiliya da caccakar kasar rasha don furta kalaman amfani da makaman da kuma nuna aniyar farmaki da makaman kan kasar belarus sai kuma ƙasar sun don gaggauta da makaman na kare dangi ba tare da bin ka'ida ba shugabannin sun jaddada matsayinsu ta lalle ilallaba da baya daga jingina aikin makaman kare dangi na koriya ta arewa da duk sauran makamai masu linzami da ke haddasa mummunar barna hakanan sun buƙaci ƙasar iran da ta daina aikin kera makaman na ƙare dangi ƙasar burtaniya ta buƙaci samun garan bawul ga hurumin kotun kare haƙƙin ɗan adam ta turai a yunkurin Burtaniya na sanya amincewa da sabuwar dokar da za ta ba da damar masu neman mafaka da ke zuwa ƙananan jiragen ruwa a juya da sunan take zuwa ruwanda don bin tsari da tsugunar da su ba tare da samun damar su ta ɗaukaka ƙara ba a watan yunin da ya gabata alkalai sun ɗau mataki a kuriyar lokaci da ya dakatar da tashin jirgin farko na izakiyar 'yan mafakar. Kotun kare haƙƙin ɗan adam ta Turai sashe ne na shari'a na Turai da ke da membobi arba'in da shida amma ba ɓangare ba ne na ƙungiyar tarayyar Turai. An samu karuwar 'yan gudun hijira mai yawan gaske a 'yan shekarun nan zuwa Birtaniya daga yankin ƙasar Faransa da ke amfani da ƙananan jiragen ruwa Gwamnatin Burtaniya na fatar muradin na iza kiyar 'yan hijirar zuwa Rwanda ba tare da wurin ɗaukaka gara ba zai rage kuwar akasarin masu hijirar zuwa ƙasar ta Ingilishi. Kazalika tana ganin dokar za ta yi sanadiyar baza gungun masu simogar mutane. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ba da labari jiya Juma'a cewa an gano jami'an su biyu a raye waɗanda suka ɓace tun harin da aka kai kan tawagar su a jihar Anambra ranar Talata kuma suna ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron Najeriya. A bayanan ma'aikatar wajen Amurka, ma'aikatan biyu sun ɓace ne bayan wasu mahara da ba a sani ba sun kai farmaki kan tawagar motocinsu a yankin karamar hukumar Ogbaru da ke jihar Anambra. Sanarwar ma'aikatar wajen ta kara da cewa tawagar na dauke ne da mutum tara 'yan Najeriya, inda biyar daga cikinsu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ne a Najeriya, yayin da biyar daga ciki jami'an 'yan sandan Najeriya ne. Kazalika tawagar ta yi gaba ne don sharar fagen ziyarar aiki ta wakilan jakadancin don duba aikin yaƙi da zaizayar ƙasa da Amurka ta ɗauki nauyin aiwatarwa a jihar ta Anambra. Maran sun yi kisan gilla ga akalla hudu daga 'yan tawagar. A sanarwar ta jiya Juma'a ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce wasu wakilansa sun kama hanya don gamuwa da mutanen biyu da raka su zuwa ga iyalansu. Gagarumin warwason kaya daga jami'ai masu ɗamara da fararen hula na mai da rayuwa mawuyaciya ainun ga mazauna babban birnin ƙasar Sudan wato Khartoum, waɗanda suka shiga tsaka mai wuya na fafatawa sojojin gwamnati da na 'yan kota kwana. Yayin da 'yan kota kwanan ke mamaye da birnin ta ƙasa, sojojin gwamnati na kai hare-hare ta sama inda su kuma 'yan sanda suka ɓace daga titunan birnin tun fara fitinar a ranar goma sha biyar ga watan jiya. halin rudani ya kara da inda soja suka zargi 'yan kota kwanan da sata a bankuna kasuwannin zinare gidaje da kuma motoci duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba wani atisaye na kan ruwa da kuma kan tudu da sojojin ruwan Najeriya za su gudanar tare da haɗin gwiwar sauran mayakan ruwa na ƙasashe daban-daban. Toma Dalla. Riya Admiral Sa'idu Garba da ke zama babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar sojin ruwan najeriya ya mana karin bayani wato taro ne mai jiragen ruwa da za mu nuna shugaban kasa watan jiragen da muke da su kenan na kasa gaba ɗaya tare da kuma na abokanmu da suke wasu kasashe daban eh, daga waje eh, kamar yadda ake fareti da za a kawo shi shugaban kasa ya ga sojoji da motoci da jiragen sama haka shi ma wannan presidential fleet review din fleet dama watan jiragen ruwa kenan saboda haka muna fatan cewa shi shugaban kasa zai zo ya zo ya yi inspecting ya waɗannan jiragen namu presidential fleet review da zamu yi yana da kaman eh, sassa biyu na farko za mu yi conference za mu taro a ɗanyi bayani kan abubuwa daga shafan harkan tsaro a cikin ruwa a wannan lokacin za mu kira abokanmu da ke wasu kasashe eh, da ke kusa da mu da kuma wasu da ke can turai da wasu wurare mu zauna mu tattauna a kan yanayin eh, tsaro a cikin ruwan za mu zauna mu yi discussing kan eh, tsaro da kuma yadda za mu haɗa kai mu kawo ƙarshen matsaloli da ake samu a cikin ruwa a wannan lokacin muna fatan cewa za mu haɗa wani eh, task force eh, da za mu kira amin gulf of guinea maritime task force shi wannan maritime task force ɗin eh, kamar haɗin kai ne tsakanin mu 'yan nigeria da wasu kasashe da ke gulf of guinea irin su kamaru ghana angola wajajen kasashe guda goma sha hudu zuwa sha shida ah, za mu haɗa kai da su mu kafa wannan task force din da zai ba mu na'urar da za mu iya fuskantar duk abubuwan da ke cikin ruwanmu na farko na biyu kuma mu iya patrolling wato mu yi zagaye akan ruwanmu domin mu samu ah, idan da matsaloli mu samu mu ah, kawo irin waɗannan matsalolin Eh, watan zuwa ƙarshe kenan so in allah mu dakale waɗannan matsalolin so in allah ya yarda a wannan first day din da za mu zauna rana na farko ranar asabar za mu zauna mu tattauna mu gani me za a iya haɗawa tsakanin mu da sauran abokanmu a gulf of guinea na biyu kuma ranar litinin shi shugaban ƙasa zai zo eh, zai shiga jirgin ruwa shi ma ya zagaya ya ga duk jiragen da muke da shi a najeriya ne kusan dukansu da za mu kawo a wannan lokacin zai zazzaga zai shiga jirgi ya zazzagaya ya gani ya ga kuma irin state of preparedness din watan irin yanayin shirin mu. kuma yadda za mu fito domin ana so a ga shi soja kullum ana so a ga ya fito tsaf-tsaf kuma banda aka wannan abu ne na ban girma zuwa shi shugaban kasa so a lokacin da zai zagaya za mu yi ta masa muna kiran shi salut kenan za mu yi ta gaishe shi ta yadda ake ta navy Eh, daga nan kuma zai dawo mu yi masa wasu wasanni da rawan soja da rawan soja a cikin ruwa da display na jiragen sama da za su zo sojojin kundin balan su ma za su danye eh, wasu demonstration haka nigerian air force su ma akwai jirage da za su kawo su danye nasu display din suna da jirage wajen guda eh, wajen guda takwas kenan ko bakwai da za su kawo su ma su nuna cewa ba mu kaɗai muke aikin nan ba da mu da su da kowa da kowa akwai haɗin kai da ake yi kan eh, maganan tsaro so duk waɗannan duk za su zo su ma eh, su yi nasu display din so kuma muna so mu eh, nuna shugaban ƙasa farin cikin mu da irin taimako da yawa nigerian navy gun waɗannan jirage da ya sai mana a lokacin mulkinsa shi yasa muke so mu yi wannan taron insha Allah kuma eh, zai nuna wa wasu kasashe cewa fa muna da waɗannan jiragen muna da ƙarfin da za mu iya fita mu tunkari duk wani tashin hankali da matsaloli da ke cikin ruwanmu kuma in allah yadda eh, wannan zai nuna wa sauran 'yan najeriya cewa akwai nebi da muke da shi kuma yana da mahimmanci a ba nebin taimako daidai gwargwado domin mu eh, tunkari matsaloli da ke cikin ruwa mu insha Allah. kamar misali akwai <clears throat> jiragen ruwa na sojin ruwa waɗanda zo daga wajen nahiyar afirka to a wannan taro da za mu yi muna muna tsammanin jiragen ruwa kamar guda uku za su zo daga ghana da brazil da spain eh, su zo su taya mu wannan murnan wannan hannun uba da za a yi da kuma eh, wasu dan exercise ne za mu yi atisayi da su kuma idan suka zo eh, tunda kowane lokaci ka hadu da wasu irin naku kuna zuwa a dan tattauna a danga kuma yadda za a taimaka wa juna so muka je muka danyi atisayin nan tare da su bayan an gama fleet review din insha Allah kuma za mu ga yadda za mu yi eh, wani tsari da za mu iya Eh, information sharing watan eh, muna iya eh, sanin yadda za mu iya communicating da su su ba mu wasu coach da za mu bukata mu ma mu ba su nasu na mu so da za mu yi wani operation mun san da yadda dai za mu yi aiki tare da su so muna expecting at least jirage na ruwa guda uku da za su zo insha Allah idan muka duba kamar menene yawan fadin ruwan da sojojin ruwan Najeriya suke tsarewa sannan kuma kamar da kace shugaban kasa muhammadu buhari ya samu muku da wato karin jirage a iya cire waɗannan jiragen sun ishe ku kuɗi sun a cikin waɗannan ruwa to in dai ka duba Nigeria fa muna da gagarumin ruwa sosai domin daga lagos zuwa kalaba eh, zuwa kuma can teku muna da eh, girman ruwa da ya kai wajen mil square mil dubu tamanin da hudu to wannan kuma in ka duba shi a kan a ƙasa watan a ce kaman kusan eh, eh, in ka kasa ƙasar nigeria kashi hudu to kaman kashi ɗaya ne kenan so kaga yana da girma sosai to muna da jirage alhamdulillah eh, tun eh, shekaru koyaushe ana samun mana jirage amma kuma shi jirgi ana yi wasu suna eh, yawa shi jirgi dama yana da kamar nashi rai din bayan wani lokaci dole a cire wasu daga cikin sabis a yi decommissioning ɗinsu a kawo sababbi to alhamdulillah mun dan samu sababbin na amma kuma wasu kuma su ma an yi decommissioning mun cire su daga service so a yanzu dai jiragen da muke da su alhamdulillah suna taimaka mana eh, mu kula da ruwanmu daidai gwargwado shi yasa ma yanzu eh, muna iya cewa yau shekara biyu kenan ba mu samu wani matsalan fashin teku ba a ruwanmu kuma irin eh, matsaloli na tsaro a cikin ruwan najeriya babu sosai gaskiya amma kuma in ka kula wajajen can gulf of guinea mu ma we part of gulf of guinea mu ma muna cikin gulf of guinea akwai wurare da suke da 'yan matsalolin nan so dole mu ba mu je mu taimaka musu jiragen da muke da su ba su isa su su ba mu wannan ikon da za mu iya tsaro cikin gulf of guinea nan gaba ɗaya ba shi yasa muke so mu kafa abin muke kira task force tsakaninmu da wasu kasashe da ke gulf of guinea domin mu iya zuwa har wajajen angola da senegal da ina ne mu yi aiki tare da su mu kawo irin illolin da ke cikin eh, ruwanmu eh, zuwa karshe insha Allah. kamar ranka da shi wannan taso kamar wani lokacin idan an yi wurin abin ana haɗaka najeriya takan ɗauki wato ɗawainiyan kudaden abubuwan da ake gudanarwa kamar shi wannan taso zai da aka kafa shi wa zai ɗauki ɗawainiyar kashe kudade a cikinsa eto eh shi wannan taso ɗin da aka kafa da za a kafa ba wai najeriya ne kadai muka taso muka ce a'a yana da muna bukatan taso a'a shi majalisan Africa, african union su suka fito da wannan tsari cewa kowane sashi na afirka su fito da Eh, task force da za su iya kula da ruwansu domin ina jin tun dubu biyu da goma kenan aka fito da wannan abun amma muka ce to yanzu ya kamata dai a yi kokari a kafa wannan task force din so that mu samu mu soma aiki to idan aka soma din tun da dama african union ne suka ba da eh, wannan eh, instructions din a soma to insha Allah kowa zai kawo kuɗi daidai gwargwado a biya into coffers ɗin african union gun za a rarraba gun ake bukata amma kuma karka manta cewa kowa fa da jirginsa zai zo saboda haka duk mai zuwa da jirginsa shi zai kula da jirginsa wasu abubuwa kadda da za a sa a ciki wannan suna iya zuwa daga african union din amma generally dai kowa zai kula da kansa ba najeriya ne kawai za mu kwaso kuɗi mu ita raba mutane ko kuma mu kawo namu assets mu ba su ba a'a Eh, abin na haɗin kai ne kowa zai kawo abin da zai iya ya sa amma kuma mu mun san cewa eh, mu ne ke da ƙarfin gulf of guinea saboda haka ko mun ki ko mun so eh, dole mu yi kokari mu sa iyakan abin da za mu iya sa iyakan gargado tunda ba lallai ne wasu ƙasashen suna da irin manyan jiragen da muke da su ba so kaga komai ka kawo wani ya kawo karami wani ya kawo babba kai da ka kawo babba ya dole kai za ka kashe ya fi na karamin amma ba mu za mu kula da nasu ba su za su kula da abin su yawa to madalla yawa ruya admiral sa'idu garba babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin Solomon abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraron wannan shiri na da ɗan gari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin wanda a wannan satin ni umar faruk musa daga ofishin mura amurka da ke abuja zan gabatar maku da shi kuma za mu fara shirin ne da kirari ko takin da aka yi wa garin raba a wannan shiri na da ɗan gari wanda muka kasashe hawa biyu mataki na farko a wannan satin za mu tattauna tarihin garin sannan a kashi na biyu wanda za mu kawo muku a sati mai zuwa insha Allahu Profesa Muhammad Tukur Usman na sashen tarihi a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto zai muna tsokaci akan muhimmancin wannan garin na raba gurin ba da kariya daga hare-hare ko yaƙe-yaƙe da ake kaiwa birnin Sokoto a wannan daular ta wannan zamanin. Inda na karaba, yan baba na karaba ka wuce. Ma'ana inda na ka in kana da wani wanda ka sani idan ka shiga za a kara amma ka za a yi ma karamci amma in babu naka raba ka wuce ma'ana wuce ba nan garin wurin zaman ka bane wannan ɗaya daga cikin nan da akwai kira da ake mata amma shi kan gaskiya ba zan faɗe shi ba akwai tsarguwa ba sani ba yana ɗan raba ni ma ka a kama tsarguwa ta da wannan suna. Profesa Muhammad Tuko Usman gare ka. Wato kafin ma wato jihadin Shehu Usman Danfodiyo a yanki na raba lokacin ba za ka ce wato garin raba ba sai dai yanki din yanki ne wanda yake wato manya-manyan dauloli da aka yi su a wannan kusan ƙasa ta wato ta inda gulbin rima yake wato daular zamfara ta da daular gobir kusan sun rike wannan yanki din a zuwa karni na goma sha bakwai irin wato gwagwarmaya tsakanin gobir da zamfara wanda daga ƙarshe gobira suka samu nasara a kai su suka kafa wato mulkin su a wurin wanda yake sun ci gaba da zama har zuwa wato karni na goma sha tara sanda aka yi jihadi na shehu dan fodiyo aka kore su daga gurin to a babban mahimmanci da zaka ci shine wato yin jihadi da kuma cin wannan kasar shine yasa aka kafa mulki a kasar raba da kuma garin raba a lokacin wato akwai abubakar atiku wanda yake ɗane ga muhammad bello ana ce mishi abubakar atiku na raba shine ya zama wato hakimi wato uban kasa na wannan guri a alif dari takwas da arba'in da biyu yana nan gurin yana wannan mulki har zuwa alif dari takwas da saba'in da uku daga ƙarshe ya zama shine wato aka zaba sarkin musulmi na takwas a alif dari takwas da saba'in da uku wanda ya ta mulki har zuwa kusan alif dari takwas da saba'in da bakwai a zaka ce wato muhimmancin raba a gurin shine su shugabannin jihadi sun kafa garuruwa irin wannan wanda suke a gefen sokoto wanda yake saboda tsaron garin sokoto da kuma sauran al'ummomi da suke wuraren saboda haka ita zama kasancewar raba tana wato a gefe kusan za a ce akan boda kenan za mu ce iyaka tana kula da duk wasu hari-hari da za a samu daga irin tsofaffin sarakuna na gobe wanda aka kore su wanda za su fito ko daga arewa ko kuma daga arewa maso gabas a lokacin nan ƙasa ce wadda take kasancewar wato wannan gulbi na sokoto ya bi ta wajen kasa ce mai arziki ta wajen noma kuma can a cikin tarihi ana da bayani cewa akwai sana'o'i da aka yi ta yi a wuraren amma dai irin wato irin wato aiki na tama wanda shi wannan karfe ne wanda a karfe kenan wanda aka yi amfani da shi wajen yin tsere wato abubuwa na makamai da kuma sauran abubuwan da ake yi amfani da su a gida a wuraren da suke kaman garuruwa irin su rara su mm, gwadoji da kuma madawa duk wannan kasashe na wanda hukunce garuruwa ne hukumance wuraren zama ne na al'ummai wanda suke da suna cikin rabarin yanzu raba ta zama wato karamar hukuma a 2021 lokacin da aka mai da ita a wato karamar hukuma kuma rabadin garin rabadin shine ya zama wato shaidukwata na wannan local government kamar yadda muka ce wani mahimmanci na rabaciya shine nan ne mahaifar firimiya na farko na nan wato arewacin najeriya wanda shi ma kamar kakansa wato abokar ati kudin shi ma ya yi hakimi wato uban kasa firimiya na arewacin najeriya sa ahmadu bello wanda yake daga baya ya zama sardaunan sokoto kafin ya zama sardaunan sokoto sai da ya yi mulki na uban kasa wato hakimi a nan raba din a kasar raba 1934 zuwa 1938 akwai wani abu da ya hada zama uban gari ko uban kasar raba da masarautar sarkin musulmi ta sokoto ta yadda yana yiwa a ce waɗanda suka zama uban ƙasa na raɓa sun ci gaba wani lokaci suka zama sarkin musulmi a sokoto? eh kamar yadda na faɗa daman saboda kasancewar ita raɓa inda aka inda ta ɗin sai ya zama na 'ya'yan sarki su ake kaiwa tun daga tarihin da muka sani ne dan shi wato abubakar atiku wanda ake ce mashi na raɓa ɗin ɗaya ne ga muhammadu bello wato sarkin musulmi muhammadu bello to kuma idan muka tuna in ka karanta abubuwan da tarihi ya kawo game da gwagwarmayar shi firimiya na arewacin najeriya wato sa ahmadu bello za a san cewa yana cikin wanda suka nemi sarauta shi ma ta sarkin musulmi din a alif ɗari tara talatin da takwas amma dai ko da yake allah bai bashi ba maganan cewa ba lalle ba an ce wai duk wanda ya sarauta gudun ya zama sarkin musulmi ba ne amma kasancewar jikokin bello ne ake kaiwa suke yin sarauta a wurin saboda haka za a ga cewa suna iya neman sarauta idan ta faɗi ta sarkin musulmi don kuma allah ya sa a shi wanda ya fara yin uban kasa a wurin kaga shi ya yi sarauta din ta sarkin musulmi yanzu a garin raɓa akwai wani abu na tarihi da za a shiga garin a ganshi ko koya yake eto eh wato kasancewar an ɗauki lokaci da dama kuma sannan wato kamar yadda na ce kusan da aka kawo mulki na turawa a lokacin nan ne zaka ce an samu abubuwa kamar na wato na zamani da aka kai wajen gina makarantu da ba zan ce abin nan ba amma dai kamar ɗakin shan magani da kuma irin wannan amma dai can a ce irin na baya sai dai ko abin da ya danganci abubuwa na sarauta nasu irin na gidajen sarauta wannan zaka samu irin wanda yake ya danganci abubuwa ne na tarihi na can baya kawai amma dai ba wuri ne wanda yake za a ce ko wani daga cikin fitattun shugabannin ya je ko ya yi wani sansani ko kuma ya abin nan ba amma dai ana da bayani cewa shi kanshi abubakar atiku ya yi kokari wajen nasa jihadin saboda ko da yi mulki akwai waɗanda suke ba musulmi ne a kewayen rabadan kuma ya yi ta kokari ya jawo abin nan don su ya jawo hankalinsu sannan ya yi musu wa'azi kan su dawo kan hanya ta musulunci wanda kuma an ci nasara ga wajen wannan wato fiye da kowane gari ko yanki a lardin arewa ana ganin su ma amadu bello da yake amadu bello raba ma akan kira marigayi sardauna ya sanya garin ya daukaka saboda muhimmancin shi amadu bello da ya zama premier na arewa ta najeriya ko eh haka ne haka ne tun da ya shiga makaranta ma ko da yake middle ta katsina ai ga lokacin ahmadu raba ake ce mishi daga baya ne da girma ya zo mishi kuma sannan ake kiran shi ahmadu bello don amma a makaranta wajen karatunsa da yi ahmadu raba ake kiransa a lokacin ma saboda haka shi ya ba da gudunmuwa wajen fito da sunan da kuma wato mahimmancin gari din fiye da kusan duk wanda za ka yi magana in dai a wannan zamanin da muke ciki kuma daga karshe ya zama na kusan ko da da ya tafi din yana firimiya a can kaduna duk alaƙar shi da abin da nashi duka bai yanke ba da can rabaɗin duk da cewa ba shi ke yin sarauta ba amma dai kusan ya wato abin da kusan ya ɗauki wurin tunda fashe ce yana bashi duka mahimmancin da ya kamata irin yadda sunan gurin zai ci gaba da abin kuma raba tana cikin kasashe wanda suke kunci yankuna a nan sokoto dai wanda suke kowa ya riga sun cewa tana da wannan mahimmanci da. Masu mu da wannan bayani na Profesa muhammed tuko Usman muka kawo karshen kashi na farko na wannan tarihin babban garin Raba wanda nan ne mahaifar Sardanin Sokoto Ahmadu Bello tsohon firaminista na arewacin najeriya in allah yadda a makon gobe za mu dora wannan shirin daga nan yanzu kan a madadin doyen da suka taimaka shirin ya zo muku umar faruk musa ne daga nan ofishin murya amurka abuja ke muku fata alheri da kasancewa cikin koshin lafiya to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ce mike bambancin so zauna yan makaranta muyi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.